tsohon gwamnan jihar Kaduna Alhaji Abdulkadir Balarabe Musa ya gina min cewar abin da ban tsoro ganin yadda shugaba Buhari ke gaggawar hulɗa da tsafin ƙasashe 'yan mulkin mallaka. Ƙungiyar ƙasashe masu arziki fiye da kudi shirin har ma sun gayyace shi wasu ma daga cikin suna cewa ya zo da bukatun duk da yake bukata daga gare su wannan yana da ban tsoro domin waɗannan su ne fa 'yan mulkin mallakan jiya wanda har yanzu suna da gorin. su mamaye Najeriya akalla ma su zama na su ne suka cin amfanin arzikin Najeriya. To a ce tun kafin a kai wani wuri yana neman yi hudda da su yana hudda da su to wani abin yana da ban tsoro. Amma kuma ka ce zai je Germany. To me ya haɗa shi da Germany a yanzu? Amma sakataren watsa labarun jam'iyyar APC na ƙasa baki ɗaya Alhaji Lai Muhammad ya gaya min cewa ko da ma a anyar turawan anan ne, da gaske sake ma mai mutotun sigar to yana da kyau a je don a tantance. Idan an yi su ita ce sake yi wa kasashen mu mulkin mallaka a fakaici ina jin yana da kyau mu kasance a can don mu ga ko hakan ne idan hakan ne ka ga sai mu gujire na jin zaman kadaici zai taimaki kasan nan bugu da ƙari a yau duniyar nan ta zama to kamar wani ƙauye ne a wuri guda ina ga ba daidai bane mu kadaici sai dai kuma tsohon gwamna da musa ya ce tafiye-tafiyen shugaba buhari zuwa kasashen turawa wannan na damunsa eh, shi wannan yana ɗaya daga cikin abin da ya dame da cewa in ba a hankali ba in ba a jawo hankalin shi tun yanzu sai mai da mu mu koma bautan dan mulkin mallaka na jiya wanda har yanzu yana tasiri a kasashen mu. To ku kawo shara abin da kuke so a yi misali. Abin da ya kamata a yi na farko a haɗa kan Najeriya na farko a haɗa kan Najeriya na biyu mu tabbata mun kare arzikin ƙasar mu in muka yi wannan to lokacin sai mu hudda da kowace ƙasa amma ba yanzu ba mu bai haɗu ba kagin mu bude tattalin arzikin ƙasar mu haka kowa ya abin da ya ga dama to babu shakka abin da 'yan mulkin mallaka sa su mallake mu shi zai sa sababbin yan mulkin mallaka na yanzu imperialist su mallake mu hanya saboda ka tilo mu kare kanmu da su ba mu ce kara huddan duniya ba a'a kudda tsakanin kasa da kasa silas ne kuma amfanin kowa ne amma wanda suka mallake mu jiya ko har yanzu suna neman su mallake mu ta wata sabon hanya to lalle ne hankali da su a nan sai kakakin jam'iyyar APC na kasa Alhaji Lai Muhammad ke cewa There are things that is not the act traveling that is important for the essence ina jin ba wai tafiye-tafiye ne abu mafi muhimmanci ba amma makasudin yin bulaguran ya yi tafiya zuwa kasar jamus ina jin wannan abin alfahari ne a gare mu da girmamawa kasashe masu karfin tattalin arziki na duniya sun gayyace shi don kare muradinmu da kuma gabatar da bukatunmu don haka wannan bulaguro na da matukar muhimmancin gaske alhaji lai muhammad kenan sakataren watsa labarai na jam'iyyar apc a najeriya hassan maina kaina muyar muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.